VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sararo Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz baban da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau talata 19 ga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na cece ku ce akan yawan hadiman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fannin yada labarai da yawansu ya kai mutum goma sha hudu da ba a taba gani ba a gwamnatocin baya. yau ba kamar sauran ranaku ba muna tafe ne da maudu'ai guda biyu wanda za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai da farko ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasa ta fannin yada labarai su goma sha hudu kana menene ra'ayinku game da karar da karamin ministan tsaro bello mutawalle ya shigar a gaban kotu akan zargin wasu kafafen yada labarai da bata masa suna kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba daren ranar talata yau ma muna tafe da shirin Allah ɗaya gari bamban na Ramatu Garba Baba wanda a yau shirin ya tattauna da mawaƙin Hausa Mr. 442 wanda yanzu haka yake cikin kasuwarsa a kasashen Turai ya yi magana akan makomar alaƙarsa da safara'u da kuma burinsa na lashe kyautar Grammy da sauransu. To amma kafin nan ga baballe da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Ƙasar Ukraine ta faɗa yau talata cewa ta kai hari da asuba a wasu wuraren adana harsasai a yankin Bryansk na Rasha. Harin da ɓangarorin da ke gaba da juna suka ce a karan farko ya haɗa da harba makamai masu linzami masu cin dogon zango kirar ballistic da Amurka ta bata. Ɓangarorin biyu sun yi takaddama kan ingancin harin wanda ya zo kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufofin Amurka tare da amincewa da ya amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango yayin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta kai kwanaki dubu daya ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a daren jiya rundunar sojan ukraine ta kai hari kan wani sansani a yankin bryansk inda ta yi amfani da makamai masu linzami kera atacms da amurka ta kera amma dakarunta sun harbo biyar daga cikinsu kuma ta lalata na shidan sanarwar ta kara da cewa faduwar tarkacen rokokin da suka fashe sun haddasa gobara a sansanin sojin amma ba a samu asarar rai ba kasar china ta faɗa a yau talata cewa za ta aike da dakarunta zuwa kasar pakistan a ƙarshen wannan watan domin atisayin soja na haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci karo na farko a cikin shekaru biyar domin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabciyarta da ke kudancin asiya kuma ƙawaye na kud kud sanarwar ta biyo bayan rahotanni da ke cewa bejin na ƙoƙarin ganin islamabad ta ba ma jami'an tsaronta damar kare dubban 'yan china da ke aiki a pakistan daga munanan hare-haren ta'addanci. hakan na kuma zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar hare-haren ta'addanci da ake kaiwa jami'an tsaron pakistan wanda haramtacciyar kungiyar tahrik taliban pakistan wadda aka fi sani da ttp ke da'awar kaiwa wani jami'in diflomasiyya amurka ya isa birnin beirut domin ganawa da jami'an kasar lebanon game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka ce kungiyar hezbollah ta amince da ita wacce za ta kawo ƙarshen fada tsakanin isra'ila da kungiyar da iran ke marawa baya amos hoxton zai gana da kakakin majalisar dokokin labanin nabi berry wani aminin kungiyar hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan kwamitin labanin da kungiyar hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci Musi Bihi Abdi a zaben shugaban ƙasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin Afirka. masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin lumana iro dan takarar jam'iyyar wadani ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada idan a kwatanta da bihi da ya samu kashi 34.81 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada dan takarar da ya zo na uku faisal ali warabe ya samu kashi 74 cikin 100 na ƙuri'un an shirya gudanar da zaben ne a shekarar 2022 amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dalla. Wasu 'yan Najeriya na cece kuce a kan yawan hadiman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fannin yada labarai wanda yawansu ya kai mutum goma sha hudu wanda ba a taba gani ba a gwamnatocin baya. Umar Faruku Musa ya yi nazari kuma ya hada mana rahoto akan haka. Wasu 'yan Najeriya fa sun fara cece kuce da tsegumi dangane da yawan hadiman shugaba bola ahmed tinubu akan ayyukan da suka shafi yada labarai ko kuma hudda da jama'a alal misali kwanan-kwanan nan aka baiwa daniel buwala mataimaki na musamman ga shugaban kasa akan sadarwa da ayyukan jarida dama akwai bayo onanuga shi ma mataimaki na musamman akan yada labarai da kuma tsare-tsaren yada su da kuma mr sunday dare tsohon minista a gwamnatin shugaba muhammadu buhari akwai kuma manyan jami'ai na musamman gwargwadon karfi da kuma ikon da shugaba tinubu ya baiwa waɗannan jami'an nasa amma a zahiri wasu suna ganin sun yawa kuma babu mamaki wurin aiwatar da ayyukansu a samu cunkoso ko kace nace ko kuma gama tsakanin ra'ayi da ra'ayi tsohon kwamishinan yaɗa labarai a gwamnatin adamawa ahmad sajo wanda mai sharhi ne akan ayyukan yaɗa labarai a najeriya ya min tsokaci game da yawan hadiman shugaba bola ahmed tinubu to ana hakika ina ga mutum goma sha uku yawa akwai minista da yaɗa labarai ma'aikata ce babba da take da jama'a manya-manya a karkashin ta masu yawa in ka hada za ka ga wato wayanda suke ke harka na yada labarai ga kamar sai yawa don idan ka lura special advisors wanda a doka special advisor condition of service na shi yake da na minista muna da special advisors guda sannan akwai senior special assistant akwai kuma mutane wajen guda biyu wanda suke kula da harkar nan ta yada labarai na kafofin zamani wato social media Wannan ga kamar abin ya yi yawa kuma ko da aka yi bayani akan ayyuka da za kanta ko kuma wata harka ko kafa wadda kowannen zai mai da hankali a kai wasu mu dai muka ga kamar idan aka yi haka za a samu rudani saboda kafofin duka san abu guda ɗaya ne. Malam Ahmed Sajo kenan mai kan al'amuran yaɗa labarai a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Tambayoyin da ke bakin 'yan Najeriya sun haɗa shin ina ofisoshin na hadiman suke shin suna taro shin an fayyace ayyukansu za su bambanta ba tare da sun ci karo da juna ba wannan su ne jerin tambayoyi da na dunkula na miƙa su ga ɗaya daga cikin hadiman na shugaba Bola Ahmed Tinubu wato babban jami'i na yada labarai akan ayyukan jarida malam abdul aziz abdul aziz domin in ji karin haske dangane da wannan cece kucin da ake yi inda yake cewa. To gaskiya babu wani matsalar ko wani ya shiga aikin wani ko kuma gudanar da aikin na yau da kullum domin kowa da abin da yake yi duk da cewa manufar ɗaya ce kuma aikin kusan kamar guda ɗaya ne amma akwai rasa daban-daban na aikin wanda kuma kowa akwai nashi gurbi da kuma abubuwan da yake gudanarwa sannan akwai tsari akwai kuma fahimtar juna tare da aiki tare. Kamar akwai wani hurumi ko wani tsari da kuke da cewa kamar akwai jagoran tafiyar baki daya ko ku akwai wani taro da kuke tsakanin ku domin ci gaba da duba tsare-tsaren ayyukan ku akwai shugabanci kwarai da tsari muna tattaunawa akai akai misali kamar da muke cikin fada shugaban kasa akwai zama da ake yi da ranar litinin da safe mukan zauna gaba daya a tattauna a yi tsarin gudanar da aiki da kuma tattauna abubuwan da suke faruwa musu. A ƙarƙashin gwamnatin nan ta Bola Ahmed Tinubu an samu cece kuce dangane da gudanar da waɗansu ayyuka tsakanin waɗansu hadiman guda biyu har ma ta ci hadimi ɗaya wanda aka cire daga mukaminsa. Ko za a ci gaba da samun wannan cece kuce ko ku akwai tsarin da za su fito da shi su tabbatar da ayyukansu ba su ci karo da juna ba domin kada a kawo rudani cikin kasa wannan ita ce tambayar da 'yan kasa za su sa ido su ga sakamakonta umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ramatu Garba Baba za ta gabatar da shiri na gaba. Wani gari wani gari wani garin da kurba manja na zalla. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai canja a suna ba bai kai arewa hali ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na allah ɗaya gari bamban. mubarak abdulkarim wanda aka fi sani da mr fofotu mawaki a arewacin nigeria da yake cikin kasan germany a yanzu to bakonmu na yau a cikin shirin kenan arewa international Fofotu formation ne da ake amfani da shi a kwallo wanda ni kuma nike amfani da shi a harkan waka domin in gana yi nasara a abin da na sa a gaba. Arewa International. Shada mai ganga na A karan farko yaya da zango a kasar Jamus da ke tarayyar Turai cike da burin yada harshen Hausa. An bar mu a baya wajen yada shi ma duniya mamman shata ya yi ya samu nasara a harkan sannan kuma ya bayan ran shi ba wanda ya kara taka wannan hanyar a mawakan arewa wanda ba aikan biki suke yi ba ko kuma harkan siyasa harkan waka ne wannan da kuma yada al'ada ga duniya. An fara sani na da Za a ji yadda ya iya shawo kan manya-manyan ƙalubalen da ya ce ya fuskanta a rayuwa. A lokacin da mahaifiyarsa ta kasance mai garkuwa. Daga Allah na sai uwata ita ce wacce nake ganin duk wani matsala in ya zo min in na sata a ciki ina samun sauki a matsalan sannan kuma ko wani abu ne sai ya warware. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau muna tare ne da shahararren mawaƙin Najeriya Mr. 442 To Mr. Fofotu ka dai shigo kasar Jamus kuma wannan za a iya cewa shine karan farko da za ka shigo kasar domin ka nishadantar da mutane a wani wasa da kai da ya ja hankalin kowa da kowa don ba zan ce hausawa kadai ba. Me za a ce ya zafarar da kai daukar wannan matakin? Ina bin tsari ne na Dr. Mamman Shata abubuwan da ya riga ya gina a da a lokacin da shata ya baro katsina ne ya shigo a london har ya shiga amerika ya je wasa da harshen hausa ya buga ganga sannan suka ɗauki doctorate degree suka ba shi shine da ya dawo ya shata baban amurka for america ta ɗauki doctorate degree ta baka kenan ka ci grammy kenan so shi sa ni na zabura na ɗauko wannan hanyar tafiyan kuma insha Allahu mun kusa cimma mu. To ya ka ji ko kuma ya ka ga yanda aka karɓe ka a nan jamus da ma faransa da sauran kasashen turan da kake zagayawa tun bayan da ka zo da na shigo sai da na je gidan sarkin hausawa na europe gaba daya na je na same shi na gaya mashi ga abin da ya kawo kuma ya ce zai ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan harkan tafiyan sannan kuma yana roƙo ga duka hausawan da suke turai ga nan na shigo allah ya saka in samu karɓuwa muka yi addu'a muka tashi ni wannan goyon bayan ma kaɗai ya ishe ni ma ya ƙara min ƙarfin gwiwa a harkan tafiya. To ga dukkan alamu dai kana jan zaranka musamman ma a shafukan sada zumunta da irin salon waƙoƙinka. To kafin mu je ga wannan bari mu zo bangaren rikita-rikitar rayuwa. Shin wani yanayi fofoto ya taɓa shiga da za ka iya cewa kai ba za ka taɓa iya mantawa da wannan ranar ba. Eh to gaskiya babban abin da ya jijjiga ne shine wannan abu da muka samu a ƙasar Nijar a yayin da za mu tafi wasa duk wasan dai akan yada wakan ne fa organizer suka zo zaniyan za a ɗauke mu za a kai mu tuware sai ya zama da cewa ba a amfani da katin mu na Najeriya ba passport sai aka yi mana ce suka ce bari a mana na Nijar zai fi saukin samun visa da wuri. To a yayin yau haka ni ban san laifi ba ne don ko kafin haka na shiga Nijar na yi wasa a ƙasa state state state state. So kuma na koma na kai kai na har Niyame gudun yin abun ban san cewa abu ba ne a ƙasan su illegal. Allah ya sa dai za mu zauna a kaso na wata takwas kafin mu samu mu samu 'yancin kanmu. during that period ne abu ɗaya da ya firgita na a rayuwa sannan kuma na shiga damuwa sosai wannan darasi ne sosai na rayuwa na ƙara da shi na ilmantu sannan kuma na ƙara kusanci da ubangiji na a lokacin nan sannan na ƙara samun san me mutum me dan adam ya halin shi to a wancan lokacin ka ce ka rasa aminai ɗaya ma daga ciki ana ganin ita ce abokiyar sana'arka safara'u ya dangantakar ku da safara'u a yanzu tun da na fito bata neme ni ba kuma tun da na fito ni ma ban neme ta ba a haka muke tafiya amma a wata majiya na ji an ce ta koma sana'an harkar fim. ni da turawa don To bari mu duba kuma bangaren waƙoƙinka wanne fi jan hankali musamman ba a shafukan sada zumunta. Waƙoƙi biyu da suka fi zage duniya yanzu haka da suke zama talk of the town wanda ba a saki ba verified ita ce za a saki kwanan nan inda nake cewa a must everybody wanna snap right. I'm a mm. star, everybody wanna snap twice. She a queen cause I met her on a Snapchat. I'm a song with it and on Gaskiya mun gode wa Allah da muka samu mutum kamar 442 da zai iya zuwa ya da kike jin shi bar inda yake saboda ya kai arewa inda ya kamata. So that's how yanda wakan yake. ba a riga an sake shi ba shine next single ina insha Allah da zan saki verify so ita kuma wanda aka riga aka saki shine wanda nake cewa a arewa international bayan na shigo paris ne na saki wakan nake cewa mafarki na zai tabbata ne a kwana a tashi zai kai ni gobe ni dai addu'a na ya zo da wuri ni dai addu'a na ya zo da wuri in ya zo da wuri ya zo da kudi makiyana ne ke san duk su gani ya tabbata na zama abun gani turawa da su ni ke san sha'ani suna jin waka na suna shagali arewa da ni za ta alfahari da ina kishin ta jikin da naje ana ta gani wasu na tabbata ana tarawa wasu na ta kiɗi arewa international za ta to bari mu zo fannin iyali shin akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba mu ji ana ta rafka guda a ce fofotu ya angwance? E to gaskiya ba yanzu ba tukunna saboda ni yanzu ba da wacce nake soya da ita. To yanzu bari mu dan wasa kwakwalwa idan aka ce kayan kaɗe-kaɗe me ke fara zuwa maka kai? ganga wace kalma kake fara furtawa da zarar ka ji kiɗa idan aka ce tashar gidan rediyo fa muryan amurka ina alfahari da gidan rediyon muryar amurka saboda su ne za su taimaka wajen yada waƙoƙinmu a can har amerika su so a samu nomination lokaci ma ya kure sha biyu ne nan kawai ana yin shi a nan kawai a zabje ta fashe kawai sauti na zugata caji na zugata ni ba na ta kanta ta ba ta a daga ta gilligin ne marauniyan mawaka ta wanke ta bulungu a kama a yi zulgu waya ne yaya ne sun sha shata ne waya ne ne shata hawa fada this music so ke ya karbo a Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin bakon namu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Arewa da ni za ta yi alfahari don ina kishin ta duk inda na je ana ta gani wasu na ta faɗi ana ta rawa wasu na ta kiɗi Arewa International za ta je wasu ba su so jirgi ya daga mafarki na yanzu ai ya balaga an fara sani na ƙasa da ƙasa. international to madalla gaida ramatu garba baba da bakon nata to kamar yadda muka faɗa a baya ba kamar kowane ranaku ba yau mu guda biyu ne da farko ya kuke kallon yawan hadiman shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu akan yada labarai da suka kai goma sha hudu kana menene ra'ayinku game da karar da karamin ministan tsaro bello mutawalle ya shigar a gaban kotu akan zargin wasu kafafen yada labarai da bata masa suna sai a shirya a kira mu kan biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. mun samu kira daga jihar zamfara wane ne a zamfara mun san bismillah malam na zamfara bismillah eh salamu alaikum amma alaikum salam eh kuna magana da bello garba daga nan kwara oh jihar kwara to bismillah eh to gaskiya wannan bayanai da aka yi na cewa a dingan makarban shugaban kasa sun yawa to idan muka duba gaskiya gaskiya ne magana da ake sun yawa a jimman shugaban kasa don ba a taba yin su a najeriya irin kusa a ce guda goma sha hudu sannan ita shi kan shi korayin da ƙananan minista ke yi na cewa wai an bata mai suna to idan muka duba gaskiya magana da ake yi gaskiya ne don babu wani matakai na tsaro inda aka ɗauka kuma babu wani mataki na tsaro inda aka ɗauka wanda muka gani ya yi daidai a najeriya duka abubuwa sun tabarbare sakwatan ma da aka tura shi a abubuwan ba wani cikin ba muka gani ba To mun gode kwarai da gaske bari mu dauki kira daga zamfara wane ne a zamfara? Mun samu kira daga zamfara. to za a kira mu kan biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas sifili eh, shida takwas biyar sifili a kira mu domin bayyana ra'ayi to muna da wani daga jihar nasarawa ne ne a nasarawa assalamu alaikum rahmatullah amma alaikum assalam kuna magana da arma yawo ka aikin yaro auren mu da zamfara to arma muna sa rinka. muna saurarin kamala armiyawa to da alamar layin armiya uba ka wasa da yaro layinka ya katse um, Eh, kana iya sake bugo mana insha Allah za ka same mu domin ka bayyana ra'ayinka kamar yadda muka riga muka gaya muku mu guda biyu ya kuke kallon yawan hadiman shugaban kasa ta fannin yada labarai da suka kai goma sha hudu sannan kuma ya kuke ganin karar um, da karamin ministar abinan ministan um, tsaro mutawalle ya shigar gaban kotu akan bata masa suna da wasu kafafen yada labarai suka yi ya mun samu kira daga abuja wane ne daga abuja wane ne daga abuja salamu alaikum malam na abuja ina jin mun samu kira daga jihar Nasarawa. wani ne a Nasarawa? Assalamu alaikum suna na shafa le katin magaji ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Baba ya kubar ka da yi. Yawwa shafa le muna sarin ka. To baba ya ku gaskiya ka san gaskiyar magana shine shugabanninmu na Najeriya ba su da tausayin talakawan da suka zaɓe ya kamata ce shugabannin najeriya wallahi su yi tunani su yi nazari su sani cewa talakawa ne suka zaɓe su da kuri'ansu ne suka ci wannan kujerar ya kamata a kyautata ma talaka amma ya za a yi a ce ka kawo mutane suka aiki su ɗaya ne wurin mutum goma sha suna aiki guda ɗaya wanne ne za a tuna shi wanne ne ba za a tuna na biyu wannan gwamna na zamfara wannan tsara da ya ce wai ya kai gidajen rediyo haba ya kamata ya ma san shi faɗa ma ya san cewan annabi ya yi bako ya sani abin mun gode a shafale bari mu dauku kira daga nijar wani kuma ba da za wani ne a nijar eh, Assalamu alaikum Baba Yakubu Makeri. Amin wa alaikum salam. Kuma Mala Ali shugaban kullum murya Arewa dogon duki a cikin jamhuriyar Nijar. To da Allah ya ga sauran Mauludi gudu kun ka bada. Na farko na wajen shugaban kasa da an kace kamar makaraban don yawa goma sha hudu. Ya kamata wani a da majalisa a yi shawara a gani abin da ya kamata a doka fuskar shi. kuma shi kowa gane cewa an yi zargin shi sabili da kun san magana tiya ta kai abin da mutum bai babba a so a jirgin su duniya a ce mutum ya kasa na hmm. gode mu da amerika umma mala mun gode kure da gaske umma mala ali bari mu kada mu kada zuwa jihar yobe wane ne a yobe assalamu alaikum sunana gambo barau fataskum to malam gambo muna sarin ka a gaskiya shawara da zan ba wa shugaban kasa wannan abu bai yi tsari ba wannan hadimai har mutum guda kusan goma don haka wannan ba daidai ba ne ya kamata dai a yi abu na hankali na tunani saboda shi kudin kasa ba za a yi ta raba mutane ne kamar na sadaka ba haƙƙi ne ya kamata a ce guda ɗaya ko biyu amma mutum guda goma sha kudin da za a ba su da ɗawainiyar da za a yi ai ba daidai ba ne da fatan allah ubangiji to mun gode kwarai da gaske malam gamu barin eh, potoscom bari mu je adamawa wane ne adamawa sunana malam muhammad daga adamawa da karamar hukumar ganye wato wannan abin da suka dauka ba mu mamaki ba mutanen da suke iya yarge kudin miliyan dubu goma masu su sayi motan hawa don sun dauki mutane goma sha uku a kwana tashi za su iya daukan mutum ɗari da talatin ma ke <laughs> ko maganan bangaren matawalle ai dama aka shi ya kamata sai da matawalle tuntuni yana gidan kurkuku saboda zarge-zargen da yake kansa amma da yake aka bashi dama har yanzu shi ma yana iya kai taron wata kafar jarida ko kafar rediyo ya kamata sai tuntuni yana gidan kurkuku ai saboda ba da kalan da ya dama wa a jiyar zamfara hmm. fatan ku tashi lafiya mun gode ba yawa to wannan ra'ayin ka ne mu ma mun gode kwarai da gaske sai gobe insha Allah to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice Kasar Ukraine ta faɗa yau talata cewa ta kai hari da asuba a wasu wuraren adana harsasai a yankin Bryansk na Rasha. Harin da bangarorin da ke gaba da juna suka ce a karan farko ya haɗa da harba makamai masu linzami masu cin dogon zango kirar ballistic da Amurka ta bata bangarorin biyu sun yi takaddama kan ingancin harin wanda ya zo kwanaki biyu bayan da shugaban amurka joe biden ya sauya manufofin amurka tare da amincewa da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango yayin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta kai kwanaki dubu daya Kasar China ta faɗa a yau talata cewa za ta aike da dakaru zuwa kasar Pakistan a ƙarshen wannan watan domin atisayin soja na haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci karo na farko a cikin shekaru biyar domin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabciyarta da ke kudancin Asiya kuma ƙawaye na kud sanarwar ta biyo bayan rahotanni da ke cewa beijing na kokarin ganin islamabad ta ba ma jami'an tsaronta damar kare dubban 'yan china da ke aiki a pakistan To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe. Idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona mayi wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan daren Mr. Carl. Baba ya koma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin sama amin. Wassalam.